bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da sake saduwa a wannan masallaci na ballaga a cikin garin bauchi a wannan darasi na biyar a zagaye na uku na karatun alfiyatu siyudi fi ilmin hadith wanda darasin da ya gabata mun fara magana akan al-afrad al hadisan da suke ɗaiɗaiku malam yana mana magana akan su da kuma hukuncin kowane irin nau'i daga cikin nau'ukansu su kamar yadda za mu je daga bakin malam insha Allah bayan mun saurari karatun waɗannan baitoci قال الإمام السيوطي رحمه الله الأفراد الفرد إما مطلق منفردا رو به فإن لضبط بعدا رد وإن يقرب منه فحسن أو بلغ الضبط فصح حيث أن ومنه نسبي بقيد يعتمد بثقة نوعا فلان أو بلد فيقرب الأول من فرد ورد وهكذا الثالث إن فردا يرد الفرد إما مطلق من, إما مطلق من فرد راو به فإن لضعف فإن لضبط فإن لضبط بعد رد الفرد وشهريتي الفرد شنو الفرد يتي إما mutlaqun wato in ma dai ya zama alfardul mutlaqu shine hadisin da rawi guda ɗaya ya ruwaito shi man farada rawin bihi shine hadisin da rawi guda ɗaya ya ruwaito shi ba tare da ya samu wanda ya mara masa baya ya goya masa baya akan wannan ruwaya ba to wannan shi ake kira al-fard mutlaq mun ce at-tafarruq yaqa'u fi fi asl fi fi asl sanad a can tushen sanadin a can karshen sanadin wato jihatu tabi'i anan da yake samun at-tafarruq al-mutlaq to shi ne malam yace hukuncin sa fa in li dhabtin ba'da rudda idan shi wanda ya ta ya wato yayi tafarrudi da hadisin ya rawaito hadisin shi kadai ba tare da an masa mutaba'a ba لضبط بعدا أي بعد عن درجة الضبط يا ينيسا da daraja ta zafi wato kiyaye hadisi ya zama ba mai kiyayewa ba ne ya yi nisa wajen kiyaye hadisinsa wato kace ya zama mai rauni ne rudda sai a bayar da wannan ruwaya tashi ba za a karba ba wannan ruwaya tashi ta zama barduda ita wannan ruwaya tashi akan iya kira ta munkara kamar yadda muka gabatar tafarrudun da'if ko da kuwa ba kuwa bai yi mu abin nan bai yi musharaka da wani ya saba mata ba in dai har shi za'ifi ne kuma tafarrada bi aslin fa hada yusafu bi bin nakara shi hada hadithun munkar wa in qaruba minhu idan shi wannan wanda ya kadaita da ruwayar qaruba minhu ay qaruba min ad-dabt yayi kusa da kiyayewa wato ya zama kana iya cewa yana da 60 ko 70% na dabti na kiyaye hadisi bai kai cikakke ba amma dai ya fi kusa da kiyayewa to wannan hadisin sa fa hasan hadisin sa hasan idan ya daga ya kai kamar 60 70% na zabti to wani hadisin sa hasan ne aw balagha dhabta idan kuma ya kai cikakken dabdi dabdin sa ya kai cikakke wato za iya 80 85 90 zuwa 100 over 100 to wanda za iya ce masa hadisinsa sahihi ne shi ne ya au balaga أي بلغ المنفرد الضبط أي تمام الضبط فح فح sahihi ne saboda haka kasancewar ya keɓanta da wannan ruwayar ba zai sa ya zama hadisin sai zama da'ifi ba saboda haka kaga in ka koma maganar shan a baya wanda aka jingina wa khalili abu ya alal da yake cewa ashaz shine ma laysa lahu illa isnadun wahid yashizzu bihi thiqatun aw ghayruhu thiqatun aw ghayruhu kaga ce fa in kana min thiqatin yutawaqqafu fihi wala la yuhtaju bihi to kaga wannan magana ta rushe wata magana ta khalili dan ya ce idan thiqa amintacce yake banta da ruwaya to wannan za a dakata ba za a yi hujja da shi ba a nan yana gaya muka cewa idan yake banta da ruwaya idan za'ifi ne a mayar masa da ruwayarsa idan ya zama na ba za'ifi ba ne marta yana da wato martaba ta hasan hadisin sa ne kama a ce masa saduk ne ko hasanul hadis ne ko salimul hadis ne hadisin sa ne duk da cewa shi ma na akwai tafsiri idan ya kasance ta farra tafarrada an shaykhin yujba'u hadithu kamar yadda muka faɗa a baya hadithin sa munkar ne to amma idan siqa ne amintacce ne sai ya rawaito hadisi kuma ya zamba wanda ya rawaito hadisin sai shi kuma amintacce ne babu kuma wani abin da aka gani na illa cikin hadisin sa fa to ka inganta hadisin sa yau zaka zaka hadisin farko a cikin sahih bukhari innamal bin binniyat hadisi ne fardi fardun mutlaq kamar yadda kuka sani hadisin umar ibn al-khattab babu wanda ya roto shi daga umar sai alkama tun daga nan tafarrudin sai fara babu wanda ya roto shi daga alkama sai wa eh sai muhammad ibn ibrahim at-taymi babu wanda ya roto shi daga wajensa sai wa sai ya hayi ibn sa'id al-ansari daga nan kuma sai hadisin ya yi sai a duk sai a wadu saboda ka kaga hadisi ne fardi samansa saman sa aslus sana shine shi shine alkama babu wanda ya tarayya da shi a hadisin a wannan hadisi na Umar shi da kuma hadisin farko a Bukhari kaga wanda ya tabbata sai hadisin karshe na Bukhari hadisin Abu Huraira kalimatani حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وانا حديث أبو زرعة شي كأين يرويته حديث دقا أبو هريرة من da shi babu wani wanda ya rawaito hadisin da gare shi hadisi ne mu farj laula ka imamu al-bukhari farkon hadisin sa a cikin sahih al-bukhari hadisi ne nan na karshe shine daga shi yayi katama ya rufa hadisi shi ba alfardul mutlaq to kaga ashe fasahe din na haka take ba ga maganar khalili ba ba daidai take ba أو بلغ الضبط فصحح حيث عن أي حيث عنا وأن عن نونة مشددة كثيرة لا أن تخفيف أنت سود وزن سود صيد ميزاني نواقع amma anna ce anna zahara wato idan ya bayyana haitu anna duk inda ya bayyana sawa'un abin da ya shafi halal ne abin da ya shafi haram ne abin da ya shafi fada'il ne ko zuhudi ne ko ne? inda har ya zama da wannan hukunci ya zama da wannan matsayi to ka inganta shi sannan sai faɗi kismi na biyu daga cikin samun afrat shine alfardun nisbi sai ce wa minhu nisbiyu wa minhu daga cikin al hadisin da yake fardi akwai al-fardun nisbi wanda shi fardun ne bin nisbati ila jihatin khassa idan aka dubi wani bangare sai a ga ne amma aka dubi wani bangare ko ba fardin an gane ko sauraka ba fardi ba ne ta kowane bangare fardi ne ta wani bangare ban da wani bangare a wani gurin ne ta wani gurin ne an fahimta ko shi ne yace wa minhu nisbiyun daga cikin afrad akwai nisbi yace bi qaidin yu'tamad da wani kaidi wani da baibayi da za a sa masa wanda za a ambata wanda za a dogara a kansa yu'tamad ay yuzkar wa yu'tamadu alayhi shine ya kawo su ko yace bi qaidin yu'tamad wannan kaidin ce ce bi sikatin ko dai da kaidin sika a ce la yarwihi sikatun illa fulan هذا حديث لا يرويه ثقة illa فلان hadisi ne da babu wani sika da ya roito shi ba wani ba ta yiwu akwai waɗanda suka roito shi da yawa amma ba sika ba kaga anan fardun ne nisbi بالنسبة in ka duba إن wanda ya ruwaito يروي shi شي كأين ثقة to kaga nan ya zan farzin ne su ba da farzin mutlak bane tunda yana da wasu hanyoyi daban-daban sai dai kuma dukkan su ba sikat ne saboda ka an yi wa ɗin a nan. kaidi da sikatin rawi da sikatin rawi ce la yarwihi sikatun illa fulan saboda ka ba fardun bane mutlaq fardun ne nisbi min jihati thiqati rawihi shi ne yace bi thiqati sai ce au an fulanin. ko a ce la yarwihi an fulanin illa fulan a ce hadisi kaza babu wanda ya ruwaito shi daga wani sai wani kamar ka ce la yarwihi an malik illa la yarwihi an malik illa al-qanabi sai ka ce in banda qanabi abdullahi bin maslama alqanabi babu wanda ya ruwaito shi daga malik kaga kenan akwai shi daga wasu ɗaliban malaman ba malik ba akwai hadisin daga hanyar ibn uyayna misali ko hanyar lais ibn sa'ad amma dai ta hanyar malik mutum ɗaya ne kawai ruwaito shi an fahimta ko da shi malik an yi shi, an yi musharaka da shi shi bakar malik wasu sun yi musharaka da shi amma shi a ruwayarsa wane ne kawai ya ruwaito a cikin almajiran malik kaga anan an kayyade shi ne da mutum guda shi la ya ruhi an malik lakin ruya an gairi malik an fahimta lakin an malik la ya ruhi illa fulan an fahimta ko to shi ma wannan an yi kaidi ba ba ba nisbi ba abin da nisbi ne ba mutlak ba aw baladin ko ai kaidi da gari kamar makka ko madina ko basra a ce layar yarwihi illa ahlu makka la yarwihi illa ahlu makka ahlu makka ba mutum ɗaya bane ta yi a samu cikin mutanen makka ɗin nan goma ne masu tarwaito shi ta yi su haka ma ta yi su kasa haka amma dai ba mutum ɗaya bane sai dai idan ana nufin mutum ɗaya in ana nufin mutum ɗaya to ya koma ya koma kamar na farko ya koma kamar na farko ya koma alfarnul mutlaq amma in ka ce layar yarwihi illa ahlul madina to a iya samun mutum uku hudu biyar duk yan madina ne kaga ba fardun ne mutlak ba ba kamar na farko yake ba ina fata ana ganewa to wannan shi ake kira alfardun nisbi الفرد النسبي أي بالنسبة إلى جهة خاصة إذا أكا إلى أكري دا وتجهة هو دي ثقة الراوي هو كما الشخص هو الشيخ la yarwi illa an fulan illa fulan ko kuma albalad sai ce fa yaqrubu awwala ko fa yaqrubu al-awwalu min fardin wa rad haka yake ko fa yaqrubu al-awwalu min fardin wa shine la illa illa fulan wannan shine al-awwal din to wannan shine al din nan yana yin kusa da wancan na farko da yazo shine al-fardul mutlaq domin ka ce la ruhi thiqatun illa fulan sauran duk ba thiqat bane duk kwashe kwashe ne saboda ka da su da babu duk daya saboda kamar a ce kawai hadisin hanya ɗaya gare shi ta an fahimta kaga ka ce la ruhi thiqatun illa fulan kamar ka ce ba shi da wata hanya sai ɗaya domin mai idan waɗannan sauran suka zamo duk daga makaryata sai majahi sai waɗanda suke zo a jiddan sai talfa halakakku to kaga duk su da babu da ɗaya ce saboda ka daidai take da babu haka an koma alfardun da shi yasa ce maka wa yaqrubu al-awwalu al-awwalu min fardin warat wanda aka ambata wanda ya zo a baya a kisimin farko sai ce wa haka za salisu in fardan yurat wanne ne asalis shi ne ambalat shi ne layar wuhi illa ahlu makka in ka ce layar wihi illa ahlu makka in ya zan mutum ɗaya ne mutanen makka in ya ruwaya ta ga shi ma ya koma alfadul mutlaq an gane ko wa haka da salisu in fardan yurat in ana nufin alu makka din mutum ɗaya in ana nufin mutum ɗaya da alu makka ko aka ce alu madina ana nufin kuma mutum ɗaya to wannan shi ma ya koma ga ismi na farko wani al-afrad kutubul afrad malamai sun yi inaya da littattafan afrat mafi girman littafin afrat shine na imamul addara kudi yana da kitabul afrat imamul addara kudi yana kitabul afrat duk da cewa a iya sani na asalin littafin babu shi babu shi sai atraf ɗinsa na ibn tahir al-maqdisi ibn tahir al-maqdisi yana da atraf na kitabul afrad wanda shi wannan an buga shi amma asalin littafin dara kutsi din da aka ce yi shi a cikin wajen juz'i 100 ba wannan wannan wannan asalin babu shi daga cikin mazad ɗinsa akwai irin su da abinda mu'jamut tabarani al-kabir da al-awsat da da da littafin musnad al-bazzar wanda da yana cikin mazar guraren da ake samun al-afrad za ga suna takibi sun ka hadisi su ce hadha hadisu la yaridu an fulan illa fulan ko la ya'rifu illa min jihati fulan an gane ko sun damu da wannan jalibin kuma suna bayanin sa da cewa wani lokaci ana musu ta'kibi a ce ai wanda wani ma akwai wani wani wani ya ruwaito shi kamar yadda Abu Ishaq al-Huwaini a cikin littafin Tabrihul Hajit bima waqa an-nazaru alaihi fi kutubin amajid da galibi tatabbu'i yayi ga littattafan musamman tabarani da bazzar a cikin littafansu inda za su ce hadisi kaza la na'lamuhu illa min hadisi fulan ko lam yarwi illa fulan shi kuma idan ya same shi ta wasu hanyoyi ya ce la radiyallahu anka bal warada min tariqi fulan wa fulan wa fulan ya kawo ta'kibi akai yayi wajen mujalladi shida الغريب والعزيز والمشهور والمستفيد والمتواتر الأول المطلق فردا والذي له طريقان فقط له خذي واسم العزيز والذي رواه ثلاثة مشهورنا رآه قول يساوي المستفيد والأصح هذا بأكثر ولكن ما وضح حد تهد تواتر وكل ينقسم لما بصحة وضعف يتسم والغالب الضعف على الغريب وقسم الفرد إلى غريب في متنه وسند والثاني قد ولا ترى غريب متن ولا ترى غريب متن لا سند ويطلق المشهور للذي اشتهر في الناس من غير شروط شروط تعتبر توسيزو كما دا وسنا اوكا وسنا دا علاقة دا عبن دا يوتي مغرر الافراد الغريب والعزيز والمشهور والمستفيض والمتواتر نوعي نا 23 da 4 da 5 da 6 da 7 a wajen ibn salah to dan ya fara da yana bangare na afrad ɗaya daga cikin nau'ukan afrad wanda yanzu muka ga magana a kansa shine al alfardul mutlak alfardul mutlak shi ake cewa algharibu shi yasa yake al'awwalul mutlaq fardan al'awwalu shine algharibu din al-mutlaq fardan ne wanda yake fardi mutlaqi al-mutlaq fardan tamyiz ne al'awwalu awwalu al-mutlaq al-awwalu shine mubtada din al-mutlaq shine khabar din fardan kuma tamyiz ne al'awwalu awwalu al-mutlaq al-gharib shine na farko shine al-mutlaq fardan ay hala kaunihi fardan fardan mutlaqan wanda ba shi da wani hanya sai guda ɗaya kamar yadda muka yi bayani a baya to wannan shine ake cewa al-hadithul gharib alhadithul gharib saboda ka aka ce hadisi garibi ana nufin hadisi ne da ba shi da wata hanya sai hanya guda ɗaya shi ɗaya ne kilo kamar mutumin da ya je garin da bai san kowa ba wanda ya san shi saboda ka garib ne a wannan garin ka gurbatul insani fil balad ya je garin ya je wani ƙauye a cana ya je ƙauye a cana za ka zama kana da yan uwa a cana so saboda ka sai ka zama gari zama kai kadai ne tilo duk inda ka yi sai a yi ta kallon ka Wanda wallazi lahu tariqani faqat lahu khudhi wasma al-aziz wallazi lahu tariqani wanda kuma yake da hanyoyi guda biyu wato shi kalmar al'gari, galibi kalmar al'gari. in suka faɗe ta za ga akwai rauni kamar da za zo mai bayani a nan gaba galibi hadisi garibi za ka samu rauni ne shi yasa malamai suke to a guje wa gara'i al hadisul gara'i galibi za ka samu masu rauni ne amma ba wai tilas bane saboda hadisin inna mal amal bin niyyat hadisin farko shi ma garib ne al-fard al-mutlaq ne do al-fard al-mutlaq garib ne haka ba dole ne ya zama amma dai mafiya yawancin su mafiya yawancin su الأكثر على الغريب شنو الضعف الغالب على الغريب شنو الضعف شيئا ما هذا ما عبد عكس في سلم زيلا هذا إذا هي إطلاق غريب كوي شنو إذا هذا حديث غريب بيتي حسن بيتي صحيح با هذا حديث غريب تو ينا دي دي إذا هذا حديث ضعيف له طَرِيقَانِ فقط wanda kuma yake da hanyoyi guda biyu wato masu ruwaya su suka zama guda biyu kawai suka zama su su biyu suka ruwaito lahu khuz wasmal hadi to zai wasmal azizi to wannan ka daukan masa sifa ta al'aziz wato ka bashi sunan al'aziz ka ba wannan ruwayar wacce take da rawi guda biyu sunan al'aziz al'aziz a kira shi al'aziz imma da izzati wujudi saboda ba a cika samunsa ba hadisi mai rawi guda biyu tak ba cika samunsa ba ko kuma a'a لقوته لأنه تقوى ya karfafe shi وإلى الله يتجه مكا كرفا فيشي دنأكو سوى لك ya سامو كم وانت يا كرفا فيشي سنشد عضدك بأخيك kawai haka sai ya kira shi aziz al-aziz wato wanda ya samu karfafuwa da dan uwansa shi al-aziz shine suka ce riwayatu zaini riwayatu zaini zaini walau sudaini عن اثنين ولو الى اخر الاسناد ولا شيء kamar العزيز كمان anas a wajen bukhari da muslim da لمسلم abu ابو a wajen الامام البخاري لا يؤمن احدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده وانا حديثا قيش أرواير أنس قيش أرواير أبو هريرة بخاري ده مسلم سويته شيء حديث أنس أبو أبن بخاري شي كده يرويته شيء حديث أبو هريرة sannan kuma katada da abdulaziz ibn suhaib sun ruwaito shi daga anas sun su biyu sannan shu'ba da sa'id ibn abi aruba su kuma sun ruwaito shi daga batada sannan aziz da ismail ibn ulayya abin nan sun ruwaito shi abin nan ismail ibn ulayya da abdulwarith ibn sa'id sun ruwaito shi daga Abdul aziz ibn suhaib sannan kuma daga nan ya yi ta rasta to wannan shi ake kira hadisi al-aziz al'aziz kamar yadda sa ya gabata a cikin sayul bukari da muslim hadisin anas da abu huraira la yuminu ahadukum hatta a ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in to hadisi kamar yadda sanadinsa ya nuna hadisi ne al-aziz wanda ya zo bisa a tarihi ko sharaɗin da aka yi bayani na al-hadith al-aziz wato wanda mutum biyu suka ruwaito shi ko dai duka ɗabakar ko kuma a samu a cikin dai ɗabakokin isnadin wato ya zama akwai inda mutum biyu suka ruwaito toshi wato kasta kasa mutum biyu kasta kasa mutum biyu ko da a wasu gurare sun fi haka ibn hibban a cikin littafin sa sahih ibn hibban abuwan ibn hibban an roito cewa yana cewa babu a hadisin da mutum biyu suka roito daga mutum biyu daga mutum biyu wato isnaini a isnaini a isnaini har zuwa ƙarshe to ne ibnu hajar yake cewa idan yana nufin babu sanadin da yake biyu daga biyu daga biyu daga biyu har zuwa ƙarshe tun daga farkonsa har zuwa ƙarshensa zama bi bi bi bi ne yace to wannan zai iya zama zai iya yiwa haka ne amma in yana nufin babu aziz babu alharif aziz to yana maganar da yake yi maganar ba haka take ba duk da zahirin maganar ibn hibban tana nuna cewa shi yana magana ne akan a ce ga wani hadisi mutum biyu kwal daga mutum biyu kadai daga mutum biyu kadai tun daga farkon isnadi har zuwa karshe wannan shine abin da ibn hibban yake korewa a zahirin maganarsa don haka haka ya kamata a ɗauki maganarsa ba a ce yana kore surar al'aziz ba ne domin al'aziz matukar dai aka samu a cikin ɗabaƙoƙin isnadin aka samu ɗabaƙa ɗaya ta kasance mutum biyu ne ko da sauran ɗabaƙoƙin za su fi haka wato ɗabaƙar tabi'ai misali da za a samu mutum uku amma ɗabaƙar atba'u tabi'ina a samu mutum biyu na ƙasar su zama mutum biyar to in dai har an samu mutum biyu a cikin isnadin a wata ɗabaƙa to wani hadisi ya zama al'aziz <clears throat> saboda ilimin hadisi alkalil yaqdi ala alkasir har kullum ana ana hukunci ne da kaɗan ba da masu yawa ba saboda idan aka ga a cikin isnadi ga wani guri can mutum biyu ne amma sauran isnadin ko mutanen sun fi biyu to waɗancan biyu su za su hukunta isnadin don haka zai tsaya a matsayin hadisi al-aziz sai yace ce wallazi rawahu thalathatun mashhuruna ra'ahu wallazi rawahu ثلاثة مشهورنا رآه قوم يساوي المستفيضة والذي رواه ثلاثة حديث دمتا لأك سكر ويتوشي mashhuruna wannan shine muke kiransa hadisi mashhuri wato hadisin da mutane suka ruwaito waɗanda suke uku wato wannan hadisi kaga ya bar aziz ya kai matakin masuwa ya ce ra'ahu qaumun yusawi al-mustafi wasu mutane kuma suna ganin wato wasu malamai kuma suna ganin cewa wannan mashhur daidai yake da al-mustafi wato da da hadisi al-mashhur da hadisi al-mustafi duk abu ɗaya ne a gurin wasu mutane yayin da wasu kuma suke bambancewa tsakanin al-mashhur da kuma al-mustafi shi ne ce wal asahu bi amma abin da yake mafi inganci haza shi wannan na biyu shi al kenan haza bi akthara yana kasancewa ne da sama da mutum uku wato shi al sai ya haura mutum uku abin da ya sama amma bai kai haddata tawatir ba sauraka in ya tsaya mutum uku shi ake cewa almashhur amma in ya haura mutum uku ya kai hudu biyar abin da ya sama to wannan shi ake cewa almustafid duk da cewa a aikace a aikace ba za ka ga hadisai waɗanda za ka ga ana sifanta su da wannan sunan ba da za ka ga wasu wani hadisi ya ce haza hadisin mustafid sai dai ka ga haza hadisin mashhur sawa'un mutum uku ne suka ruwaito shi ko sama da uku matukar dai bai kai a haddar tawatur ba a aikace wannan sunan baya aiki saboda haka kaga kusan an haɗe an haɗa almashhur da almustafid guri guda a aikace babu wani hadisin da zaka zo kana karatu a cikin littafin hadisi a ce maka haza hadisin mustafid wani kuma a ce kawai haza hadisin mashhur kusan kalmar mashhur ita aka fi amfani da ita akan kowane hadisi sawa'un mutanen da suka rawaito shi uku ne ko sun fi uku matukar dai ba su kai haddin da za a kira wannan hadisi tawatur ba shine yace walakin ma wadah hadda tawatur amma yawan sa bai kai bai ma bai bayyana a cikinsa haddun tawatur wato adadin ko haddin eh, wato mutanen da za a kira hadisin mutawatir ba yawan su bai kai a kirawo hadisin su mutawatir ba al-mashhur iri biyu ne akwai al-mashhur al-istilahi akwai kuma al-mashhur al-lughawi akwai almashur mashhur al-istilahi shine wanda yanzu maka ta'rifin sa mashhur a yaran malaman hadisi in sun ce mashhur a yaran su a mustalah din su suna nufin ma talata akwai kuma al Lugatan lughatan shine kullu mashtahara ala alsilatin nas duk wani hadisin da ya shahara akan harsunan mutane wato ake yawan ambatarsa ko da kuwa hadisin garib ne ko da hadisin ba shi da isnadi fi kwaya daya amma dai ya shahara kusan da wuya ka taba mutumin da yake da alaka da ilimi baka je ya ambace shi ba kamar misali hadisin innamal a'malu binniyat hadisi ne da ya shahara ba wani wanda zaka samu yana da dan ido a ilimi bai san shi ba ya shahara a gurin fuqaha'u ya shahara a gurin muhaddisuna a gurin malaman tafsiri har a gurin malaman lugha sun san shi saboda haka kaga wannan mashhur ne amma lugatan ba istilahan ba mashhur ne lugatan ba istilahan ba duk da cewa kuma ba shi da isnadi sai guda daya wato in ka koma ga istilahi hadisi ne gari amma kuma ya shahara to ko za ka iya samun al almashhur wanda yana da isnadi barkatai kamar misali ban kazaba alayya muta'ammidan fa bawa maqadahu min minan nar kaga wannan hadisi ne mashhuri ban kazaba alayya muta'ammidan kuma yana da isnadi wato hanyoyi masu yawan gaske kamar yadda za mu gani a nan gaba shi ma kuma an ana kiran shi mashhur to wannan kaga shuhura ce dogawiya ba shuhura ce istilahiya ba shi yasa malaman da suka yi rubutu kamar al-imamu sakhawi da ya yi littafin sa al-maqasidul hasana ya tattara hadisai ya tattara hadisai ne waɗanda suka shahara akan harsunan mutane al-maqasidul hasana fi mashtahara ah, min al-ahadith ala al altina hadisan da suka shahara akan ah, harsunan mutane a gurin mutane da aka za ka samu hadisi sahihi a ciki za ka samu hadisi da'ifi za ka samu hadisi maudu'i za ka samu wanda la asla lahu bai da ma wani asali bai da tushe ma gaba daya za ka samu hadisi aziz za ka samu garib za ka samu mutawatir duk a ciki shi dai abin da kawai yake dubawa shine hadisin shahararre ne mutane suna yawan ambatansa an gane wannan sai ya ce wa kullun ينقسم لما بصحة وضعف يتسم dukkan waɗannan kashe da aka ambata dukkan waɗannan kashe-kashen da aka ambata a baya yankasim suna karkasuwa lima bi zuwa ga hadisin da yake yattasim bi sihhatin yana sifantuwa da inganci wa za'afin ko kuma ya sifantu da rauni wato dukkan waɗancan kashe-kashe hadisi garibi da hadisi azizi da hadisi mashhuri akwai wanda yake sahihi akwai wanda yake za'ifi akwai wanda yake sahihi akwai wanda yake hasan akwai wanda yake kuma za'ifi kowanne za a iya samu a cikin kamar da a baya mun yi bayani sai ya ce wal ghalibu dha'fu 'ala al amma abin da ya fi rinjaye shine al-gharib yana da rauni abinda ya firin jayi akan hadisi al-gharib hadisin da ake kiransa al-gharib abinda ya firin jayi akan sa shine yana da rauni shi yasa muka samu malamai magabata suna jan kunne suna gargadi a daina rubuta hadisan da suke al-ghara'ib kamar Imam Ahmad ila ta la taktubu hadhihi al-ahadith al-ghara'ib fa innaha manakir wa amatuha an duafa kada ku rubuta waɗannan hadisai garibai saboda yawancinsu hadisai ne manakir kuma mafiya yawancinsu daga masu rauni ake samun su za ka samu imam malik yana cewa sharrul ilmin gari wa khairuhu az-zahiru allazi qad rawahu mafi sharrin ilmi shine al mafi alkhairinsa shine al-zahir wanda yake bayyananne wanda mutane suka ruwaito shi haka nan a abdurrazzaq a sana'ani ina cewa kunna na anna al-ghariba khairun fa idza huwa shar muna tsammanin mu ga hadisi garibi alkhairi ne sai kuma daga baya muka gane cewa sharri ne to ire-iren waɗannan maganganu daga malamai suna da yawa waɗanda suke faɗakarwa suke gargaɗi akan bibiyar ahadithul a hadisan da suke gariba mazinna ta hadisi garibi inda aka fi samun hadisi garibi an fi samun sa a cikin littafin al-awsat kitab al-mu'jam al-awsat na tabarani kitab al-mu'jam al-awsat na tabarani saboda kusan sharadin sa ne ma a cikin littafin idan ya kawo malamin sa to yakan binciki aghrab ma sami aminu mafi ban mamakin hadisin da ya ji a wajensa shi zai rubuta karkashin sunansa shi yasa ya wahala kwarai akan wannan littafi har yake cewa wannan littafin shine rayuwarsa yake cewa shine rayuwar saboda ya wahala wajen bibiyar waɗannan hadisai domin ya tsamo waɗanda suka cika sharaɗin da yake so ya cika kafin ya rubuta su a cikin littafin sa al-mu'jam al-awsat saboda al-mu'jam al-awsat yana daga cikin mazinna na hadisi al-gharib sannan yace wa qusima al-fardu ila gharibi fi matnihi wa sanadin والثاني قد ولا ترى غريب متن لا تنك الفرد المطلق wanda muka yi bayani alfardul mutlaq wanda yake ba shi da wata hanya sai guda ɗaya tak ka ce hadisai alfardul mutlaq wanda shine algarifin an rarraba shi an karkasa shi ila غريب في متنه وسنده akwai hadisin da yake gari fi matnihi wa fi sanadihi wato da sanadinsa da mataninsa duk garibi ne hadisin da mai ruwaya ɗaya zai ruwaito mataninsa wanda kuma ba za a samu matanin a cikin wata ruwayar ba wato hadisi ne misali hadisi ne da aka ruwaito ta hanyar abu huraira sanadin zuwa abu huraira garib sannan abin da ya kunsa na matani shi ma gari wato ba a same shi ba sai a sai ruwayar abu huraira to wannan garibun ne matinan uh, wa sanadar da kuma wanda yake wasani wato garibun fistani aiki sanadi da wanda yake kuma garib ne amma a sanadi kad ai fahasib kawai kad dinnan tana nufin kawai wato garibi ne a tanadi kawai amma ba a matani ba ta yadda zai zama an same shi ta hanyar wani sahabin daban garibi ne a hadisin abu huraira misali amma kuma ma'ruf ne min hadisi Adas, wa min hadisi jabir wa min hadisi abdullahi ibn umar misali amma ta hanyar hadisin uh, abu huraira ba ya da wata hanyar sai guda daya kaga gharibun ne fi sanadi la fil matni matanin ma'ruf ne min riwayati jama'atin akharin wala tara ghariba matnin la sanad amma ba za a kaza hadisin da yake Garibun ne fil matni la fi sanadi ba a ce gashi a mataninsa garibi ne amma a sanadinsa ba garib bane saboda la yutasawwar saboda shi sanadi ai shine kofar da ake zuwa ga matani to in har matanin ya zama garibi dole bai zama garibi sai da sanadi ya zama garibi ba da za a yi matani ya zama garibi sanadi bai zama garibi ba za ka ba a yi wa a ce an samu gari matinan amma kuma mashhur sanadar babu wannan an gane ko wa yutlaqu al-mashhur lil ladhi ishtahar akan yi amfani da kalmar al-mashhur ga hadisin da ya shahara finnati cikin mutane shine almashhurul lugawi da muka ambata min ghairi shurutin tu'tabar ba tare da wasu sharuɗa da za a yi la'akari da su ba wato ba tare da waɗancan sharuɗa da suka gabata ba na cewa ya kasance masu ruwayarsa sun kai mutum uku a'a inda ya shahara cikin mutane <coughs> wannan ana kiran shi hadisi mashhuri amma lugatan shine al ala alsinatin nas wanda ya shahara ga harshen mutane ta yiwa maka same shi ba shi da wani asali ta yiwu ka same shi na ƙarya ne kamar ulama ummati ka an biya ibani isra'il kaga hadisi ne mashuri amma ba shi da ma asali ba shi da ma wani sanadi kamar hadisan da za ka samu a bakin mutane na yaban annabi sallallahu alaihi wasallam ko faɗar wasu sifofinsa ga a ce maka in ya taka ƙasa ba a ganin tafin kafarsa ko kuda baya hawan sa ko abin nan jahilai duk sun san wannan ya shahara a cikin su amma kowa babu inda za ka same shi ba. to wannan duk mashhur ne amma yana da يرى التذكرة في الأحاديث المشتهرة السخاوي شيما يرى المقاصد الحسنة أو كشف الخفاء na al'ajiluni dukkansu an gina su ne akan wannan wato babi akwai mashuri inda alfuqaha ko da ko yana da rauni a gurin malamai amma mashhur ne inda alfuqa kamar abghadul halali abghadul halali ila Allah talaq kaga mashhuri ne ala inda alfuqa lakinnahu ah, dhaifun inda almuhaddisin wani kuma ka same shi mashhur ne inda ahlul lugha lugawi lugawiyun wanda suke masana lugha ko masana nahwu kamar ni'mal abd suhaib Lau lam yaqaf Allah lam ya ya'tihi kaga zaka yi ta ganin shi a cikin babin nan a cikin littafan hau, a babin lau, amma kuma ba shi da ba shi da asali ba shi da ma asali da wannan lafazin a cikin a cikin hadisin a cikin littafan hadisi na'am قال وما رواه وما رواه عدد جم يجب إحالة استمائهم على الكذب فالمتواتر وقوم حددوا بعشرة وهو لدي أجود فالقول باثني عشر أو عشرين يكاوى أربعين أو سبعين وبعضهم قد ادعى فيه العدم وبعضهم عزته وبعضهم عزته وهو وهو وبعضهم عزته وهو وهم بل الصواب أنه كثير وفيه لي مؤلف نظير خمس وسبعون من كذبا ومنهم العشرة ومنهم العشرة ثم انتسبا ثم انتصب خمس وسبعون رواما كذبا ومنهم العشرة ثم ومنهم العشرة ثم انتصب لها حديث الرفع لليدين والحوض والمسي على الخفين ولابن حبان العزيز ما وجد بحده السابق لكن لم يجد وللعلاء جاء في المأثور ذو العزيز والمشهور سيتي وما رواه عدد جم يجب إحالة اتبائهم على الكذب فالمتواتر وقوم حددوا بعشرة وهو لدي أجود ولما قال كما يكي أكم متواتر ونشيني كسمي نبير كين الأقصاد عندي كاو إكي مقال أكنسو al-gharib al-aziz sai kuma al-mutawatir sai al-mutawatir wanda shine na biyar wane ne hadisi mutawatir shine yace ma rawahu adadun jammun shine hadisin da jama'a adadi mai yawa shi wato jama'a masu yawa suka ruwaito shi yajib iha yajibu yajib din nan sukutin wannan na na na na na ne na waka kawai yajibu ihalatu istima'ihim ala al-kadhib wanda wajibi ne wajibi ne a yadda cewa a al'adance ba za su haɗa su yi ƙarya ba yawansu ya kai ta yadda ba za a iya cewa sun haɗa baki sun yi ƙarya ba shine ihalatu eh, ibn ihalatuhum ala ihalatu istima'ihim ala al-kadhib haduwarsu ba za su yi ba za su yi su hadu su yi ba saboda yawan su yawa ne wanda yake a hankali ba zai yi a ce waɗannan sun hada kai ba baki ba wannan yana wani yana China wani yana India wani yana Afirka wani yana Asiya kasashen eh, Larabawa wani yana aksar amma sun haɗu wajen roito abu guda ɗaya to a wancan lokaci da ake magana da babu hanyoyin sadarwa na zamani da har za a ce sun yi wani abin nan group discussion ne in a yanzu ne sai ka iya cewa a intanet suka haɗu a whatsapp ko a facebook in ko a twitter suka yi wani group ɗaya yana cana ɗaya yana india ɗaya yana nan najeriya ɗaya yana bagadaza suka haɗu suka haɗa baki suka yi wata ƙarya guda ɗaya a yanzu wataƙila za ka yi cewa haka amma a wancan lokacin da su malamai suke bayani babu waɗannan hanyoyin da zai yi a haka in za ka yi tafiya daga gari zuwa gari ko da ƙasa zuwa ƙasa sai ka share kwanaki a hanya wani a yi kai wata wani kai wata biyu ma wani sai ka yi ta yada zango ma kana hutawa a wasu garuruwa kafin ka ci gaba wani garin kafin ka tafi sai sai ka yi ta tsayuwa kana neman guziri wani ma tafiyar ta gagara da yawa akwai waɗanda suka fita za su tafi haji sun bige a karkun sun suna can alƙin inkaz ko hanyar inkaz eh da yawanci za a je haji ne fa za a je haji ne aka je can kuma aka kasa samun abin da za a haura maliya aka yi noma aka yi noman ƙarshe kawai aka share gindi aka zauna aka hayayyafa aka yaya aka yi jikoki har kullum kuma wasu a matafiya suke har kullum kaje su wai ba fa zama suka zo wuce za su iyayen sun mutu kakannin sun mutu iyayen sun mutu iyayen sun zo suna dan dai akan akidar shi yasa duk wani abu da za a kira wasu na ci gaba sai daga suna ta ja da baya su fa a basu ba fa zama suka zo za su wuce to da haka al'amarin yake in za a yi tafiya sai an sha wahala amma yanzu cikin 'yan awanni ka je inda kake so cikin awanni ka shiga jirgi ka sauka a jidda awa hudu ka gama tafiyar da ake da ake yi ta a shekaru a da so a lokacin da suke maganar babu wani hanyar da za a haɗu din a haɗu din a yi ƙaryar to sai aka samu waɗannan irin wannan da za a samu wani hadisi wani isnadinsa ya fito daga daga kufa wani daga sham wani daga hijaz wani daga masar a ji kuma suna faɗa abu ɗaya sai ce kai wannan lalle yadda suka yi yawa din da zai wahala a ce sun haɗu ne sun shirya ƙarya maganar haka take to nan shine suke nufi da ihalatu istiba'in alal kadhib to nan shine suke kiran shi al-mutawatir falmutawatir to wannan shine almutawatir to ala hakika hadisi almutawatir bisa ga ta'arifin da malaman usulu suke yi masa saboda hadisi almutawatir laysa min mabahith ilmi alhadith ilmin hadisi ba ruwan shi da maganar hadisi mutawatir ko ba mutawatir ba wannan mabahas ne na masu usul su suka shigo da batun usul yasa za ka tsofaffin malamai na farko ba sa maganar mutawatir a matsayin ilmin usul a ilmul ilmul hadith shi yasa za ka samu yadda suka yi ta'arifinsa ba za ka same shi ba gaskiya a cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da yadda suka yi ta'arifinsa cewa bayan jamun gafir yastahilu tawaquhum ala al-kadhib sannan kuma yadtarru al-insanu li tasdiqi inda sama'i in ka ji dole ka yadda saboda in baka yadda da irin abin da ya kunsa na labari ba to jama'a masu hankali za su ɗauki kama ce wato za ka samu kanka kamar kamar rana ta fito ne ta take tsaka a ce maka ga rana ta fito kawai ka ce karya ne baka yadda ta fito ba ga ta kowa yana jinta a jikinsa yana ganinta amma kai ai ai ai da kai ka ce baka yadda ba kaga mutane su ce to ya tafi ba a yadda da hankalinka ba saboda me saboda abin nan gashi na zahiri kowa yana gani suna misali da as-sama'u fawqana wal ardu tahtana kamar a ce sama a saman mu take kasa a kasan mu take kai yanzu an gaya maka haka sai ka ci kawo hujja in ce sama tana sama kasa tana kasa sai ka tubure ka ce a bani hujja a bani aya ko hadisi ka ga sama da haka ce ko wace aya ko hadisi idan saman take ina kasan take to suna misalin mutawatiri yana ifadar irin wannan al'ilmi zaruri ba a nazari ba Al'ilmu daruri. Al'ilmu daruri shi ne ad ila shine Ya ila tasdiqihi yashtarik kuma fihi al-uqala duk masu hankula da mai ilimi da wanda ba shi da ilimi duk suna tarayya wajen gaskata shi to fi sabila akwai wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam a yau da in an faɗe shi mutane za su ji irin wannan tasdiqin a jikinsu babu shi hadisai mutawatirai nawa ne malamai suka sifanta su da tawaturi kuma wasu suka karyata ma kuma ana aka ci gaba da mu'amala da waɗannan masu karyatawar a matsayin masu hankali ba a kai su gidan mahaukata ba ana saye ana sayan kayan ana sayar musu ana ba su aure ana mu'amala ta yau da gobe da su wasu ma limamai ne suna jan mutane sallah amma sun karyata hadisai mutawatirai wanda malamai suka ce hadisai ne mutawatirai kamar a hadisan saukar annabi isa alaihi salam cikin sharuɗan tashin alkiyama hadisai da mutawatirai amma akwai wanda suka karyata dawowar annabi isa alaihi salam kuma suna nan ana mu'amala da su babu wani wanda ya zarge su da cewa sun haukaci ko a yi tunanin kama su da karfi a kai su gidan mahaukata amma yau da za a samu wani wanda tibiran za a ce da shi sama tana sama ƙasa tana ƙasa ya ce shi gaskiya wannan magana da ake faɗa ƙarya ne ya yi ta zama yana jayayya da mutane akan wannan babu shakka wannan za a sa masa anko a kai shi gidan mahaukata a ita ba shi magani saboda kowa zai fahimci cewa wannan taɓaɓɓe ne ba ya da hankali to shi yasa irin tarifin da ake mutawatiri a littafan usul kuma cewa yufidu al-ilmu daruri ko yufidu al-ilmu nazari wannan a yufidu al-ilmu daruri ba an-nazari ba wannan babu shi a cikin ilimin hadisi sai yasa malamai suke cewa al-mabhath al-mutawatir ba daga cikin mabahis ilimin hadisi dan suna cewa shi ba a ma bincike akan rijal ɗinsa masu inganci ne ko masu inganci a matattu ne ko ba ingantattu ba masu gaskiya ne ko makaryata ne ba a bincike akan wannan shi ko ilimin hadisi an gina shi akan bincike ne babu wani abin da ba a bincika ko me yake an bincika saboda haka babu wannan duba da lokacin ya cika za mu tsaya nan sai a karo na gaba insha Allah za mu ci gaba abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada na kuskure kuma Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh